masu kallon mu sani abubakar har fitowa kamar yadda aka sani kuma an zaka muna birnin lagos ne tare da ciyaman dan liti a birnin kano ya baro jami'a ban ciyaman ya suna wannan makarantar tukunna na san jami'a mun barewa ya an shi matsayin primary shi na shigo ya suna wannan ka faɗa da bakin kowa ya ji tukunna to ai wannan ita ce kuma jami'a ta biyu a jami'a ta biyu ce eh ta biyu ce to da muna gidan wato ciyaman na ƙasa da ƙasa bari mu fara kai tsaye tuna ba ba babu bukatar gabatar da shi Kaftin kuma zan iya cewa ɗalibi mai hazaƙa a jami'a ya shiga injuri wanda a gaban 'yan kallo kai bayani amma yanzu waka a bakin mai ita ba ina so kai bai ta wannan jawabin sai in ina tambayoyi da kuma wanda 'yan kallo ke shi sai in ƙari yanzu me faru da kaftin. na farko abin zan ce muna gode Allah subhanahu wata'ala mm. mai kowa mai komai shi gishirin dambe a wannan iskar da take garawa zai ta samu matsala ga yan kallo ba ni ba gishirin dambe eh, yan kallo suna ji ka san ko wani lokaci akwai gishiri na dambe gishirin dambe shine ya ba samu matsala kuma duk duniya waɗansu an san da cewa dole ne dan wasa zai samu injuri idan ba injuri ai babu wasa duk wani kwambar a duniya ko rawa kake sai ka samu sai ka samu ana samun hadari ana samun hadari amma wasu daga ciki naga a Najeriya wadansu suna magana cewa ai jifa ce jifa ne ko gurma ne sun jefa ko kudawa ne sun jefa babu dan wasan da baya samun injuri abin da ke damun yan dambe a lokacin da hmm. idan ka samu injuri sai a ce hannunka ya sauka baya iya ko ka je kai wasa babu gata irin na yanzu yanzu a cikin wasa akwai gata na farko da ba amfani da likita irin wannan jahilci sai ka an ce ai hannun mutum ai shi na ya fita ya ya daina wasa to yau da gobe ne kana yin wasan yana sa'a da sauka ko da gobe kana baka huta ba kayi rauni ya kamata ka warke mm, sannan ka dawo filin daga to wannan babu mamaki bane babu dan wasan da baya iya samun shiri da gaske ne a daɗin akan iya samu dan dambe ya addabi wani a mai irin wannan dan daga sani akwai koko da kawai canfi a to ai ba ba akwai kasan ah, an ce maka komai da zo na jahilci na da eh. amma da nufin dan an yi ada ana yi da ai ba wani wasa na ce maka a duniya wanda ba shi da injuri na yadda ni abin da ke so champion da ya kawo da abin da yan kallo suke dauka cewa ki da wasu suke na nace da a tarihin ba an samu da ai wadanda mun babu ai babu wani abu a duniya hmm. wanda zaka ce a wai an yi wa da wani abu hmm. ana iya yi kuma ana iya yi amma yanzu kai da kanka ce adamu to ka nemo wanda zai yi asiri hannun wane ya saukai da nayin dambe baka za zaka nemo shi ko miliyan 100 zan baka babu Allah shi ke baka dama kuma shi ke karɓa daman nan kuma kowanne akwai sanadiyar da zai ko kwallon kafa ne akwai sanadiyar da zai sa ya daina yin kwallon balle dambe ko balle dambe shi kwambata ne ka buga an buga abu ne na rayuwa da cewa kana so da rayuwarka da wani kuma idan kula ba dambe ba boxing ne boxing shine da ga an lauke hannu ana haka shi ba dan za ka yi miƙe hannun ake da za ka yi kamar dan ne ka ja yanzu bindiga ta harbe ka yi ka san yanzu na za ka yi pat za ka je abu na ɗansa to yanzu da dan ma sai ka harbe sai ka ce sai ka ce jiba sai ka ce ai jiba ne ko menene amma ja ake yi a saki mu taɓa gurin mata da ake zargi wani su a cikin wannan zargi da kai za mu haɗu mu taɓa su su ake zargi yanzu ake tunanin cewa a irin zargin ko jita-jita ne ta zo duk da ba gaskiya bane ba su aka zarga kana ganin cewa kaftin yawa gudun ma ɓannar da za ta kai hafar musu wannan zargin in mata ta baɗi? ka ganin musu ɓannar da har za a yi masa ko kuma kawai kana ganin a tarihin nan da ya ɓannan ma da ya kamata a ce har za a ɗora wannan wato zargi a kansu ba ai ba wannan bane ai duk wanda ka je in ka je an yi ɓarna. Mm. ai ba ai ba in ka je an ce an yi wai ya musu ɓarna. Eh. to ba magana ɓarna ba ai shi ne ka ce maka ce maka kishirin dambe eh. da bakin ka ce shi amma na so in ji ne ya bugi gurma bari mu Hausa ya eh. bugi gurma da dukan da kana sauri yawa sauri kake yi to muje ita kuma magana ba ta ba abu da sauri ba abu da kasar sani kun ake bi tarihin menene yake faruwa daga wuri kaza duk Najeriya a shekara hudu ko shekara uku babu yayi wanda yayi damban da Ramadan ya Najeriya a ba ko gaba daya duka ma Najeriya gabaki daya ka turka ce wannan wanda zai tsaya yau maka dambe gobe maka dambe jibi maka dambe gata maka dambe babu shi a Najeriya kuma ka tana shekarun baya ba shine ya dauki high goal scorer da wani kisa 90 da wani abu ka ga mai yanzu yanzu yan dan zamani wanda za a ce wai gashi nan ka kana dambe a ce wai a shekara ka kisa 90 da wani abu ko 80 da wani abu a dole sai ka tsaye da kawahuwanka kana damba kuma duk ko har goskora ake samu ba a samu ba a samu babban dan dambe wanda aka ce wannan babban dan dambe ne ya lama har goskora ya ce ya yi tsira da kisa ɗari ko tamanin yanzu kadara kadara wata dan banza ya yi ya tsira da bara bara da aka yi ya tsira da kisa wurin casa'in da wani abu a wani babban ba wani babban ba a Najeriya wanda babban dan damba ne wanda zai ce ma ya samu high goal scorer din ka samu sai ka samu yara matasa masu tasowa masu tasowa wanda suke kokarin samu suna amma duka ciki in ba Ramadan ba wani wani dan wasa da ka gani wanda ya je ya ya tafi da kisa har 80 da wani abu a shekara kuma da kanka kai kanka ka shaida bambarewa ta shine zaka dauko ka zo ya maka dambe yau ya maka gobe ya maka jibi kuma idan baya jin daɗi mm. ko baya bugewa ya sai Eh? mun fahimci da yan kallo cewa gishirin dambe da akwai wani abu da ba gishiri ba zan iya eh. bada wannan suna idan har eh. za a iya cewa an yi wannan kisan kafin mu je mu je sharmadan zai fara dambe da abin da likita ya ce duk da ka faɗa a wannan baya ya kake hasashen duniyar dambe yanzu ganin cewa mai bugu da wanda ake buga ya sauka ko ya tafi hutu saboda dama kusan kamar da kace gishirin ne in ba za a ci abinci kirish sati biyu aka baka ci abinci ba gishiri eh. a wannan yanzu zaka cikin kawana abu ya duniya idan ba ta tsinci kanta a ciki ganin cewa a yanzu haka kenan ina maka magana musamman ajin da suke buga aji eh, dan bada ramadan ya kake hasashen za ta kasance sannan ya yan kallo za su ji ganin cewa ramadan ya sauka na waɗannan lokuta da aka bashi na wato haban hannun shi da wani ya kake hasashen duniyar dambe to ai ba maganar duniyar dambe magana ce ta hangen nesa da lissafi ko kai adam mutuwa ka san da cewa yanzu ɗan damban ba dan ba suke ba a cikin watansa cikin daga kilo 60 daga 55 zuwa 60 ka gaya mini wane ne yake maka dambe yanzu yau da gobe ba wanda yake dambe yau da gobe wannan bagon zayano kaga yana kokari saboda bagon zayano shine kamar yake rakawa yana yin damban to shi ma gashi ya samu injuri amma duka abin da ake so dambe yau ka yi ko a Lagos kake ko a Mator kake ko a abin da kake ya zama da cewa kullum za ka yi dambe za ka kawo wa masoyan Karzon kafin ka tsallake samun injuri daga Hagos Zayami na nuna a wadai wannan lokacin da ake magana na nuna cewa kenan kowa zai isa matsala sannan kuma kenan in har za a zargi cewa kila gurin da su ne suka jefar maran kenan za a jefa za a zargi wasu gidan shi ma da cewa su suka taba hawa in juri in juri kowa ya samu gatsuri wannan na nuna cewa kamar yadda ka faɗa ba kenan magana ta tabbata cewa kowa zai samu matsala idan yana wasu. kuma in juri babu zai ya ba fi narbada gaskiya ne saboda shi magana ce ta haƙori kuma an doki haƙorin ya tsage to kaga ai magana ce ta in juri amma duk kowa yana iya warkewa na'am to mu je magana dama ina son wannan magana ta eh. tabbata cewa yan kallon su gane cewa kowa zai iya jin ciwo a wasa kuma kowa irin wasa na duniya na'am kana ci gaba da lissafin matasan da suke idan bada amma ba ka kiyaye yan mage ba eh to eh, gaskiya eh mun a Najeriya yanzu mutum uku ne mm. ka ce ba yan ajin su yan ajin su mm. mu kowanne daga cikin su ba wanda za a wada masa ribi ba mm. bagon Zayanu. yar mage sai ramadan me raka sai alasa to kuma shi alasa problem ɗinsa bai taɓa bai iya kwantar da hankalinsa idan kana lokaci ko Messi da ya baro Italiya da ya zo Barcelona sai da ya tsaya tukunna ya nemi ya girke tukunna duk wani rekod ya same shi to amma shi yau yana nan jibi yana can ya tsaya a Lagos ya tsaya tsaya a Lagos ya yi abin da zai ya rike wata rana kuma sai ga nan ake gane cewa wannan fa professional ne in ka bar inda kake rike ka koma wancan kuma ka rike wani wurin sai ta binka sai ta binka dan baya wanda suka yi dambe irin su dutsen mari ka san ba wanda zai ce ma duk ɗan dambe ba wani wanda ya kai kamar dutsen mari ni dai a wuri na saboda da dutsen mari shine zaka zo kai kama hi dambe gobe ya buge ka kuma gobe zo yin fasa ya karama kuma ya tsawon da buge kuma zai buge ka kuma kan kana ba kashe kashen da yayi yayi kashe kashe fiye da yadda baka tsammani kuma kowa duk mai kallon dan ba Najeriya ya riga ya sani ba magana ji tsoro dai maka ce karfa ne ko ka ce je ka sai wando ko ka ce duka wannan salo ne na cewa dan ba dadi zaka zaka kushe mutum to a yanzu irin waɗannan babu wanda za su coke saboda arziki yayi yawa gani kake in ka tafi can wurin zaka samu zaka samu kuma wannan kudin ba hira ne ma ba idan ana buƙatar ka a wuri a gayyace ka ka zo da mutuncinka da darajarka ka yi abin da za ka yanzu kamar ibola a ibola ya dambe lokacin da ya zo lagos nan lagos har yanzu ba taɓa cikar da aka yi zuwa ibola lagos ba har yanzu ba a yi ba saboda ana son sunansa ana ana son sa ana so a ganshi ana ganin shi a wani waje can daban da ana so a shi, eh aka duro duro lagos ka zo ga al'umma yaushe ramadan zai dawo dambe masu kallo su sani saboda ni ina ina an samu tambaya eh. masu kallo an san tambayar da na sha samu ila a comment section masu kira a waya ga dan liti yaushe ramadan zai dawo dambe ai eh, ka san wasu masu ce a mutu ba ba mu ga magana ba ina son wannan magana to ai amma ko je na gani a airport ana ga wuce ga ramadan ya gari ko ba magana ramadan eh. bayan na kawo cewa mazan kawo ramadan kamar yadda aka saba ai ba za a fasa ba a tabbatar shi a dare ko shi da wadan bi dama wace ai magana zaki to ka san eh, harkar likita mm. dokta ɗan da ya duba gani shine babba a jihar Kano asibitin Bani Dr. Hussein mm. ba wanda bai san da ya kalle shi ma yayi dariya ya ce to kai ya zaka kaji injuri kuma ka zo ka ci gaba da dambe ai sai za ka injuri ka samu injuri ya kamata sai ka warke sannan ka zo ka ci gaba da dambe mm. to kaga muna sa ya bashi sati shidda tunda kaga hannun nasa a tsaye yake mm. ka gane a tsaye yake hannu hannun a tsaye yake mm. bai lankwasa ba kan kullum a tsaye ke to kaga nan sati uku mhm. sati uku sati uku zai zama na cewa ya dawo kuma a duba mhm. sannan kuma zo treatment din hannun ka ga zuwa dai sati biyu idan wata biyu Allah ya da amma yanzu mun ci sati nawa saboda mun kaga mun ci sati nawa to ai kun kagara ai kaga shi mun ci sati nawa saboda yanzu ko yanzu mun ci sati nawa yau ko yana asabar aka masa aiki yau kwanan sa nawa takwas zaka yi tuna ga nawa saboda sabon mu zamu rika kwanan wata mai sa yau saura kwana takwas ta kwana shi takwas kenan da farawa da da yin masa aiki masu kallon ma sauran aiki a gaban fa akwai sauran jira za mu jira za mu jira kenan sai mun jira eh to ai dole ne za ku jira yanzu ba ai sai ku dauko wadansu kuma dan yi pulin din su ga su nan irin su kaga kawai shi ma dama ya bai da cikakken lafiya to yanzu shi ya bada cikakken lafiya wannan da yan dambe bari masu tasowa musamman masu kallo yanzu in ba kure ne kai ko ba are ne kai in iyayen gidan yan dambe ne a takaice ko a dunkule a fakaice kuma ɗari suna cewa ku raini wasu kun isa kuma kake cewa a ai ba magana raini ba to a tana kace mu kawo sai ka kace a Najeriya ko nan Lagos zaka zo ka ware zaka ware yan dambe yara matasa masu eh, tasowa eh. za ka iya ware hamsin wanda kuma su ne wata na zama wani abu to shi nake fara zama wani abu da haka ba wani a ce tarbiyya to kenan hada ciyawan har ciyawan gidan dambe barin ƙara ina ga su ne masu ai do ai ba ma ba ma masu laifi irin ciyawan na gidan dambe a Najeriya tunda ba ta yi wa a ce kana duk abin da kake sani in dai ba kake yi hmm. baka baka tarawa zara ba ta barin da inji malam Bahaushe za ta kare hmm. amma before ka bai ya kamata su tambaya zama sport mm, ya zama wani abu a duniya sport ne tun daga shi ntm da sauran damuwa warrior da sauran wasu abubuwa daban-daban kuma to amma ya kamata a ce ana reno yanzu before dan warriors ya kamata a ce akwai wani league karamin league da ake yi saboda shi da zai fito da yan wasa dan warrior ba sa daukar wasa sai professional kuma a duk a shekara a season suna cire mutum mutum shida season din nan da wata uku ne yanzu ya koma wata biyar ko mm. eh to duk shekara za su cire za su cire dan wasa guda ɗaya ɗaya ɗaya za su cire guda guda guda shida mm. to akwai a Najeriya su kungiyoyin dambe Najeriya ga baki daya suna renon yan wasa wanda su fito a ce ana samun mutum shida a shekara wato da an tashi ne wa ce a shirya wannan sun shirya a shekara ana samu tsarin tambayar ku ce a wata kai ba kai ba tambaye ka saboda ba a samu a ce a shekara an yi tournament an fito da wani yan wasa wanda aka ce wannan a shekara wani shege ya taso wani ya taso a shekara ba a samu sai dai guda sai dai daya biyu me yasa to yanzu kalubale ne saboda me yasa ai kullum idan aka cire abu ita kanta na idan ba a yi wani leak ko an jiyo wani lit academy amma yanzu jos mu ne muke ce za mu ce a abarkin da mu ne muke mu ne wakilai na dambo warriors amma kuma muna wajen ku da wani abu eh muna ganin kamar yanzu masu tasowa su kuka farkewa da karfi kila har wani zai ga dan yaro na tasowa yana ganin cewa idan ya je ba za a nuna mai wato ba za a bashi da fili ba ya baje tashi bajinta wato shi mai tashi shi ke taushe shi in aka je ba za a gane shi ba shi yasa baki da bai kokarin kai shi wannan ba ganin cewa masu gidajen damban ku ne in kun ga wannan tauraro shi haka ku shi kuke ɓatura gaba ba a jami'a ba jami'a ta muke fahimta ba a jami'a ba jami'a kowa da kowa da free mutum da muke a Najeriya kowa ya sani ba mu taɓa cewa wani ɗan wasa waje tafi wani wuri ya dawo ba hmm. ni ina gaya maka ni ni sarki na masu harkar tambe a Najeriya ba wani ɗan wasa wanda zai tafi wani gari in ce wani zo dawo ka zo ka mun wasa babu shi wallahi a Najeriya da lokacin yayi kaga ina kira waye dawo to ai kawai in bar dambe shi zai ga ya kamata shi zai ga yana bukata wannan sa ne kafin ya tafi ma akwai wani ita duniya yayin da ka ce ka bari lokacin wani zai zo kuma lissafi da tunani ada mutuwa magana ce muke da kai fa mai ma'ana eh. duniya tana kallo idan ka sa duniya tana kallo kar mu dinga tafiya muna dawowa baya ka gane muna so akwai abin da yake cinwa damban tuwa ƙwarya tuwa ƙwarya kamar yadda ka zunguro kai ka zunguro magana eh. saboda me yasa yara yanzu akwai wani yaro yaron dan jihar Kano ne kuma bayan dan jihar Kano bai fara damba ba tun yana zuwa sarrafiya wata yanzu ya shiga damba ce a ungun kuɗi je ka cika da sarrafiya wata yanzu zo nan zai fara dambe shi gurbar shagon jirgi mm. kowa ya san yaron nan a nan alabama yana kokari eh to kuma amma jos da ya koma gida zo zauna kusa da iyayenka za mu sa ka a makaranta kuma yanzu aka din abin da ake masa a nan abin da yake samu a nan idan baya samu a can zai gudu zai lalace amma can yanzu yana ƙara samun abinci yana kula da iyayensa yana mai to nan da nan da lokacin yayi zai ƙara fulin ne saboda zaman da zai kuma yana yawan tarbiyyar ba zai samu tarbiyyar da ake so ba yau zai koma shaye-shaye zai koma wasu harkoki na banza to muna son mu ce akwai ire-iren su daban-daban idan kula ita jami'ar ai tana ɗaukar ɗan dambe su waye ɗan dambe za ka samu irin gasar irin su sha'aban irin su ɗan makiya su waye duk sun fara dambe amma ba su sai musu wani abu ba ba san su ba kuma ba jihar kanan ba saboda bisa mu ba za mu iya ɗaukar reni ba idan ma ba yin wasan za mu sallame ka ne ƙara gaba sannan kuma muna renon waɗansu bari gaya maka idan da albadan muna samun sara a ƙasa ba eh. eh kasa idan kana kai wari dole sai ka samu tsara dama to shi ka katsagawa eh shi ka tsara to wani tsara ne ke dan martar ni'ima akan fito da dan wasan amma idan Allah ya yarda muna nan muna nazari muna lissafi za mu ɗauko yan dambe za mu ɗanyi wani ƙaramin lik wanda za mu fito daga fito da yan wasa before dan warriors mu ce muna fito da yan wasa irin daga ƙauye akwai sa ka, wanda suka ci gero suka ƙoshi masu ƙarfi ka gani irin sai an tarasa duk a wannan abin da muka littarabu muka fito da su wato ko ba da inda muka fito da su ko ba la za ka tsoro daga ko ba la akwai wanda sun iya damban eh. ba ba za su iya wannan shashancin ba ba za su iya yawo nan gari ba ala shan taba ko ana wani ba za su iya wannan ba daga gida sai wannan to wannan limin sai da jawo muna fito da su kuma kuna kallo yan jarida muna da zama kamar Kenya ita eh. Kenya kaga yan kishawa take Kenya ba za ta taba cewa a ce ya mutum ya yi wata shida yana tashi a Kenya na gudu ba za ka wani yanzu wani da taso to kamata a ce a dambe wunna tafiya wunna ina tasowa wunna tafiya wunna tasowa saboda muna da su saboda lokaci zami eh. masu kallo masu kallo saboda lokaci a hiyar ta gaba akwai sakon dan lije ka sani ina a karatu nake hango karatu eh. za ku ji cewa a iya duniyar dambe ba wai man kawai ake so ba akwai magana tarbiyya wato da ake koyar dan dambe a hiyar ta gaba kenan za ku ji wannan sanin da tsari na shirye-shirye na cewa me yasa dan dan baki da bai tashin da yake yi yake kwantawa da kuma hanyar da zaka bi masu jin cewa kila ana fifita ko waɗanda suke tashe ne ake fifita su duk za ku ji ta yadda ake wata duk inda za mu cike wannan gibi amma a hira ta gaba saboda karancin cewa lokaci ya yi za mu tsaya a nan a hira ta gaba wato da ciyaman da za mu ji wannan abubuwan da gaba da katirari waɗansu ne suke zuwa eh. su da mu akwai ƙungiyoyin damba a Najeriya wanda ku da kayi suke bi eh. kawai su barbita ɗin kuɗi kawai suke so su da suke naka bai tashi a hira ta gaba a kashi na biyu za ku ji daga inda za mu ɗora haka sunan Abubakar Adam Kuntawa su kallon mu